Hukumomi a jihar Kwara Najeriya na can na gudanar da binciki a kan kisan wata yarinya mai suna Fatima Abdulkadir ‘yar kimanin shekaru goma sha takwas ta hanyar ƙone ta da wuta. Wani al'amari dai da ya faru a ƙauyen Mushagada ta ƙaramar hukumar Kayama ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna garin. Bayanai dai sun nuna cewa wata matashiyar da suke aikin tsaron wani kantin sayar da magani da margayiyar mai suna Miraku, ita ce ake zargin ta bankawa Fatima wuta a ɗaki a sakamakon wata rashin fahimtar juna da ta shiga tsakaninsu. Malam Tajuddinu Aliyu shine mai magana da yawun iyalan margayiya Fatima, ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru da kuma matsayarsu. shine da dare ta je ta aikata haka ta kulle yarinyar nan kofa uku da ɗakin da yariyar take da yi. da kuma ainihin fence na gidan gaba ɗaya kofofi uku ta rufe su sannan ta dawo daga taga ta zuba ma yaron nan mai yadda ta kaso sannan ta sa masa wuta. Gawa yarinya an riga an yi jana'izan ta ne? Gawa shina ilori a cikin hospital na ilori. Na to ita wadda ake zargi ta yi abin tana ina? Ita ma tana hannun hukuma a nan ilori din kuma. Yanzu me kuke so a yi to? A gaskiya uban yarinya ya tabbatar tabbatar mana da cewa gaskiya yana so a bi dina kadin wannan al'amarin. Dan majalisar dokokin jihar Kwaran mai wakiltar karamar hukumar Kayama, Honorable Sa'idu Baba Ahmed, ya ce sun samu labarin aukuwar lamarin kuma har ya fara bin kadin maganar domin tabbatar da yin adalci. Don wanda na ji accident din na je General Hospital a Ilorin Tikin Hospital a Ilorin na je an ce Allah ya yi mata rasuwa sun tafi gida. Bayan haka sai na kira BPO din Kayama local government. Na ce menene matsayin case din yanzu a hannun shi yake gaskiya an riga ni transfer wata yarinya ana kiranta Mira. Ita ne ta je ta kulle ɗaki ta je ta sama wannan wuta a cikin ɗakin da take hmm. yace an riga yi arrestin ɗinta an kai ta Ilorin a state CID headquarter na ce to za a yi adalci za a yi shari'a akan abun don ko yau na je a CID na je na ga DC kuma mun yi magana ya ce yana jira a yi transfer ibo ne a kawo amma yarinya ita tana nan a hannunsu yanzu bai kai awa daya ba da fitowa na a CID akan magana kakakin yan sandan jihar Kwaran Mr. Ajayi Okasami ya shaidawa manema labarai cewa baya da cikakken bayani akan lamarin amma zai gudanar da bincike kafin ya ce wani abu akan batun. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.